ga watan Fabrairu na shekara 2017 an buga wasa ɗaya tilo a gasar Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 25 ga yadda sakamakon wasan ta kasance. Kungiyar kwallon kafa ta AFC Bournemouth ta sha kashi a hannun Manchester City da ci biyu da nema Manchester City ta samu nasara ne a cikin minti 29 da fara wasan a kafa ta wasan ta mai suna stalin yayin da ana cikin minti da wasan dan wasan AFC wani wani ya jefa kwallo gidansu mai suna min Manchester City dai a yanzu aka tana mataki na biyu ne a saman teburin Premier League da maki 52 ita kuwa mun tana mataki na 14 da maki 26 a kasar san ma an ketare ne a bangaren la liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 22 inda aka buga wasa daya kungiyar kwallon kafa ta eba ta lallasa granada da ci hudu da nema eba dai tana mataki na hudu ne a saman teburi ko a tsakiyar teburin la liga da maki talatin da biyar granada tana mataki na sha tara a kasar teburin da maki sha har kuma a yau za a dawo ci gaba da gasar cin kofin zakarun nakiyar turai biyu champions league na shekara 2016 zuwa 2017 matakin zagaye na 16 inda kungiyar kwallon kafa ta psg da ke kasa faransa za ta kafu bakuncin barcelona na kasar spain benfica kuwa za su na kasar portugal za su ta ne da borussia dortmund na kasar germany za a buga wasan ne da misalin karfe tara sauran kwata agogon najeriya niger da kuma kamaru wasan da zai tsawo hankali a wannan rana yau ce wasan da kungiyar kwallon kafa ta biyar za su kara da barcelona inda a baya suka haɗu da barcelona suna samun nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta biyar zai za ta zage danzi ne ganin ta samu nasara a wannan karar. babban dan wasa a kungiyar ta PSG shine dan wasan gaba na kasar gaban mai suna Aubameyang Emery idan muka dawo kasar Ingila kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Hassan Wenger ya kare ta rage da ake yi na cewa zai bar kungiyar da zaran sa ya kare a shekara mai zuwa Wenger ya ce yana nan daren a kungiyar ta Arsenal Wenger dai ya shafa sama da shekaru 18 a nan kungiyar yana rike da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a kwanakin baya ne magoya bayan kungiyar kungiyar Arsenal din da kasar Ingila suka nuna goron don ganin cewa mai horar da yan wasan ya bar wasu kungiyar saboda rashin tafuka wani abun kirki da ya yi duk tsawon shekarun sa a kungiyar. Idan muka dawo tarayyar Najeriya kuwa a yau za a fafata a gasar cin kofin kwallon kafa da mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Hassan dan Kwambo Kalgon Gombe a kan cikin garin Bauchi. wanda kungiyoyi masu fafatawa a kwallon kafa na lille na kasar na jihar gombe suka shirya ta don nuna goyon bayan su da jin daɗi da irin taimakawa da talban yake yi ta ɓangaren wasanni da ma wasu ayyuka na ci gaba a jihar ana sa ran ƙungiyoyi saboda ɗari uku daga ƙananan hukumomi goma sha ɗaya na faɗin jihar gombe za su kara a tsakanin a yau din za a buɗe wasan ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta doma united da ke cikin garin gombe da kuma bara united karamar hukumar Billiri a filin wasa na Fantami da misalin karfe hudu na yamma. Babban bako a wajen shine Alhaji Ibrahim Hassan Dan Gombo gwamnan jihar Gombe. Wasan zai zai kasance a shiya-shiya ne inda daga bisani za a kare a waje guda lokacin za a buga wasan karshe. Wasan zai kasance kihuwa ɗaya ne wato out wanda duk aka samu nasara a kan su an cire ta akwai kyauta na musamman da duk kungiyar ta samu nasarar lashe gasar tuta lafiya.